Barka da zuwa tashar AMD TV Hausa masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da sake kasancewa da mu a wannan lokaci bisa al'ada tashar tamu mai albarka take kawo muku labarai kai tsaye daga masana'antar kanewood jarumi Lawan Ahmad jarumi ne wanda ake fafatawa da shi a masana'antar kanewood wanda tauraruwar shi take haske take haskawa a wannan shekara tare da labarin fim ɗinsa wanda ya masa lakabi da izzar so haka zalika a wannan lokaci ne muka hangi jarumin long ahmad ya bayyana wani faifan bidiyo a shafin nasa na sada zumunta inda jarumin yake cewa masoya yana ina godiya a gare ku musamman ma kallon shirin fim ɗina da kuke yi wanda aka yi masa lakabi da izzar so to a wannan karan ma saƙon da kuke tura min a shafuka na sada zumunta to lalle babu shakka ya isa gare ni a wannan karan na sha alwashin cewa zan yi taro na a house film cinema da ke jihar kano da ke kan titin zoo road a kanan dabo a gobe laraba da misalin karfe hudu da rabi na yammacin gobe laraba idan allah ya kai mu